shugaban taron alhaji salisu kadiri ya ce tun lokacin da suka samar da wannan kungiyar ta jumnat fulbe suka yi bankwana da rikici tsakanin su da manoma ya ce ba wai dabbobi ba shiga su yi banna ba ne amma hakan ya ragu kwarai da gaske kuma sun samar da hanyar sasantawa tsakaninsu da manoman sai dai shugaban kungiyar na jihar ogun inda nan ne aka yi wannan taron ya ce duk da yake sun samar da hanyar sasantawa tsakaninsu da manoma sai dai har yanzu suna neman taimakon gwamnatocin jihohin da ke daukacin tarayyar najeriya da ma gwamnatin tarayya na samar musu burtali kuma ga abin da yake cewa muna da gwamnati har yanzu don Allah na tarayya da na state su taimake mu akan kiwo makiyayi da manoma da muke so da bangaren gwamnati burtulai din har yanzu akwai saura kuma nan ogun state duk shekara sai sano kebi kano bauchi ko ina da arewa daga nan zuwa cakine ko ina ne ko eh, kogi niger za su so nan sai dai na tambayi alhaji isa yaro ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar miyatta allah na ƙasa cewa kenan kungiyar miyatta allah ta kasa shawo kan matsalar fulani ya za suka samar da wannan kungiyar amma sai ce duk kungiyoyin guda biyu dan juma da dan jummai ne shi ma ga abin da yake cewa da suke nuna muna mu ma abin da muke yi ne don haka duk daina fulani ne kuma ba wani bambanci da fulani da kungiyoyin guda biyu kamar manufansu duka daya ɗaya amma shi ko alhaji kabir labar sarkin fulani abekuta cewa yayi wannan kungiya ta taimaka musu kwarai da gaske ko ba ga samun hanyoyin sasantawa da manoma ha kuma tsakanin su fulani da suke yawan samun sabani da farko dai akwai kabilanci tsakanin mu fulani wanda yake akwai fulanin bargawa akwai fulanin eh, hausa akwai fulanin bororo akwai fulani kuma kasar waje su ne gwargabe shi ne yake yawan kawo mana bisa wannan sana'a guda ɗaya da muke yi mukan samu kabilanci tsakaninmu wannan ya ce shi ne dan asali wannan ya ce shi ne dan asali to shi ne nake tashi na mutane jawabi cewa mu a yau a bangaren jihar ogun mun samu mun shawo kan wannan matsala wadda take damunmu na ganin cewa kowa yana ganin cewa shi ne wani abu a cikin harkar saniya ko kuma in ce a cikin harkar fillan. fulani suka ce wannan kungiyar ba sun kafa ta bane domin ta zama kishiyar kungiyar miyar ta Allah a'a sai dai domin samu wata madogara na biyu Ladan Ibrahim Ayawa murya Amurka daga Lagos a Najeriya